yanda ake sana'anta jahilci yanda ake sana'anta jahilci mai da shi karbabbe eh ya zamanto karbabbe kuma abin da zai baka mamaki a jami'a aka fi kuma wanda suka fi yawan yi su ne wanda suka danganci sciences shi ya sa ma a karshen wato shi wannan bayan sun ce manufacturing ignorance manufa yanda ake sana'anta jahilci me isa yanzu fact or fiction wai science shin gaske ne ko kuma kawai wani abin shaci faɗi ne me yasa yanzu ba za mu iya gaskata science ba da malamai na jami'a suke rubutawa saboda me saboda su ne suka zo suka ruda waɗannan abubuwan ta kai ga cewa yanzu in za ka yi maganar wai suna kiransa misali artificial design hmm. wa tasmimu zaki kamar yadda suke faɗa su da larabci gwanan cewa wajen iya halitta kana yi a kasashen da suka to sun yarda da evolution sallamar ka kuma duk ilimin ka na science nan an ruguza shi kenan kuma za a yi ta maka bita da kulli har sai an lalata ka dalili saboda za a mai da kai fitra kuma wannan shine zai sa idan ka kalli waɗanda misali ba su yarda da wannan concept na consent ba an sana'anta din to sai zaman zamanto kuma ba su san na addinin Allah ba sai suka tafi wani nahiyar su ne in ka ɗauki misali 'yan indiya waɗanda suke bautar hindu ko waɗanda suke bautar buda ko waye sai suka ce akwai tanasihul arwa ai kai din nan da misali da in kai mutu kai abin kirki a duniya kaza za zaka sake fitowa sai ka zama gundoniya ko wani abin mm. wanda shine dai dawowar mm. sun yarda cewa za su dawo to amma kuma sai suka kaucewa hanyar dawowa haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa